يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة mu da أولا a ثلاثة دلال العربة daren da ya dace da ashirin da shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya bajo mu wannan masallaci mai albarka masallacin custom a nan kan titi Yusuf Ali Road a cikin wannan gari na Albashuwa jiya na ce garin gasa kifi banda kifiwa aka ci har da mutane ake gasawa to kuma yau na samu wani kari aka ce min shinkafa ake gasawa yanzu a cikin wannan jihar ta yobe kuma a ƙasar ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa a wannan guri wannan shi ne majalisi na ashirin da ɗaya kuma yau aka ce za a rufe Allah ya samu dace to amma ana rama idan muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما نعم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله مدوكي سلكيتي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة muka ce kai adamu ka zauna kai da matarka a cikin aljanna idan kuka zauna kai da matarka a cikin aljanna ba kula min don haifu shi ituma dukkan abin da kuka gani a cikin aljanna kuke da bukata to ku kanku a tsaye sai dai wala ta karaba hazihi shajarata wannan itaciyar sai aka nuna musu wata itaciya wata itaciya ce na'am wasu malamai su ce kaza su ce kaza su ce kaza wani shi ne wa Allah da manzon Allah Allah bai gaya mana wata itaciya ba ce annabi bai faɗa ba an gane ko amma dai Allah ya nuna musu itaciyar ko bai nuna musu ba ya ce kar ku ci wannan itaciya. idan an ci mai zai faru fatakuna min zalimi da za ku zama daga cikin azabai Allah ta tsare yanzu annabi Adam alaihi salatu wassalam bayan ya faɗi sunayen abubuwa gaba daya an sa mala'iku su yi sujuda kuma sun yi iblis kuma yaki an kuma kore shi to shi annabi adam sai aka halitta mishi mata a cikin wannan ayar mun fahimci wannan domin da labarin shi ake shi kadai ko amma sai Allah ya ce wa qulna ya adam kun anta wa zawjuka aljannata muka ce ya adam ka zauna a aljanna kai da matarka to zai da matarka to ita mata yaushe aka yi ta lokacin da aka yi ta kafin a shiga aljanna ake yi ta ba sai da aka shiga aljanna ba tun da cewa aka yi da shi da ita su shiga ina fata ko fahimta to ita ya aka halice ta manzon Allah ya bayyana mana yadda aka halice annabi Adam shi annabi Adam an halice shi ne da me da turbaya kullukum min adam wa adam khuliqa min turabin to ita na hawa ya aka halice ta har ƙarƙarin annabi adam an san haka ƙarƙari ko shi aka cire ɗaya sai aka halicci matarsa hawa da shi an fahimci wannan shi yasa ita mace an halicce ta da me da haƙarƙari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace in istamta'ata biha aka biha in har ka samu jin dadi da ita to kawai ka ji dadi ne wala ha'i wajin amma tana da karkata a lankwashe take fa in zahabta kasarta ha in ka tafi kace sai ka miƙe ta ka miƙe annabi ne kasarta ha za ka karya ta an gane wannan ma'ana ba yadda za a yi ta miƙe maka ka ganta kawai tsaye car duk yadda kake so a yi harka kawai ta rinƙa yi a wannan ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace an halice ta ne daga hakan tsari shi kuma hakan tsari wanda yafi kowane lankwashewa shine wanda yake sama mun fahimci wannan da shi aka yi mace to da shi wannan hakan tsarin na annabi adam aka yi matar sahawa sai aka shigar da su aljanna sai Allah madaukakin sarki ya hana su cin wannan itaciyar shi kuma shedan saboda haka da ya dau alwashin dole sai ya halakar da su sai ya fito da su daga aljanna bayan Allah ya dora musu doka kar su ci itaciya sai Allah bada wake sarki ce fa azalla huma shaytanu fa azalla huma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi to me ya faru wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adun ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين bayan sun shiga aljanna suna zaune a aljanna suna morewa a aljanna suna shanawa a aljanna suna fantamawa Allah ya ce fa zallahu mashaytanu anha sai shedan ya zamar da su daga aljanna ya zamar da su daga aljanna fa zallahu mashaytanu ko ko sai ya kaskantar da su daga wannan aljanna an gane ko fa aka raja huwa min ma kana fi ya fitar da su daga wannan abin da suke ciki na ni'ima yayi ya fitar su kama su ya fitar su ba kama su ya fitar su ba malamai suka ce akwai abubuwa guda uku wayanda shedan yayi amfani da su wajen fitar da annabi adam da hawa'u daga aljanna abubuwa guda nawa abubuwa guda uku abu na farko da shi ɗaya ya yi amfani da shi shi ne waƙa shi ne mai waƙa abu na biyu da shi ɗaya ya yi amfani da shi shi ne ƙarya abu na uku da shi ɗaya ya yi amfani da shi shi ne rantsuwa wai na su ne abubuwan da shi ɗaya ya yi amfani da su wajen fitar da annabi adam daga aljanna da su da ya jefa musu shakku an gane da ya je suna aljanna sai je fara waka a cikin wannan wakar da yake yi da ɗan kinansa da yake yi sai ya zama matar annabi adam sai ta ce mu je gindin bishiyar can wajen wancan mai kiran da yake waka annabi adam ya tsaka ido ya ne sai ce Allah ya gaya mu maki na ne a hankali a hankali a matsayin ta na mace har ta gamsar da annabi adam sai gashi a gidan bishiya da suka je sai suka saurari wacce waka ce shedan yake yi wani sako yake isarwa waka da yake yi ita ce ma na ha kuma rabbu kuma an hadihi shajarata فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما نعم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين نعم إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نعم shedan sai ya jefa musu shakku me yasa ya jefa musu wannan shakku saboda ya tona musu asiri shine liyubdiya kuma lahuma ma yuwari ma yuriya an huma min sau'atihima an gane ko dan ya tura musu asiri ya yi musu cire da Allah ya musu da haka sai jefa musu ne kokonto da shakka wani irin kokonto da shakka yake musu sai ya tsada musu wata waka a wakar sai yake cewa ma na haku ma rabu kuma an da shajarati ai ubangijin ku bai hane ku cin wannan itaciya ba face ɗayan biyu zai faru in dai kuka ci illa an ta kuna malakai ne za ku zama malaiku au ta kuna min alkalilina ko kuma ku zama da dawwamammu ta ba ita ƙarya harshe biyu take da shi harshen mu. duk inda ka ji an yi ƙarya insha Allah yanzu za ka tsaya ka kalle ka da kyau da ilimi sai ka gano suna da wannan harshen to wannan ita ce waƙar da suka yi yana wannan waƙar kafin ka an tara na da hawa uti ta ɗiba ta sa sarar ta ci annabi adam ya yi haka zai ɗiba sai allah mara wakil sarki ta mala'ika ya rike mishi ya rike mishi hannu sai bai ci allah ta gafarta ba wasu malamai suka ce a'a kawai sun ci itaciyar gaba ɗaya wannan ita aka hudu su an fahimci wannan amma dai shi dan ya rude su ya fudo su ko bai rude su ya fudo su ba eh wata hanya ya bi wajen rude su ha eh? ya gina musu ƙarya ta hanyar waka sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa qasama huma sai ya rantse musu sai yi ne sai ya rantse musu yace inni lakuma minan nasihina ni nasiha da kewa sai ya rantse shi yasa malamai suka ce nan gaba ɗin su matsala mutumin kirki baya yin su haka kawai mutumin kirki ba zai zo kama waka ba mutumin kirki ba zai rinka sauraron waka ba haka limaman dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lalle waka tana tsirar da munafiki a zukatan mutane kamar yadda ruwan sama yake tsirar da ciyawa idan ya sauka ka kalli idan ruwan sama ya sauka ya ciyawa take fitowa ta shuka ta ma ka zaka tana fitowa ba to in dai kana sauraron waka ce ka zama mu dai ban san ko wannan shine dalilin da ya sa mafi yawan mutanen Najeriya a yanzu da zama da kuɗi ba Allah ka tsare idan ka ce kana neman mutum daya da za ku yi magana da shi tanda gobe ka dawo ka samu wadana to sai ka sha wahala Allah ka yi mana da bayani saboda haka sauraron waka yana gane da wannan wakar kuma kuna karara ce ya eh, kun sai wata jarabawa da aka samu wai mutane su suka ɗauka ita wakar inda ta rana ce ba da su zunubi shi yasa da wahala ka samu wani ustazu wanda a shi ba wakar duk inda ka samu wani malami sai ka samu waye shi ba waƙoƙi amma ta rana ka akwai yana masu gudu ku gudu to da itace Allah ka gafarta ba na biyu ƙarya an gane wannan ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alamomin munafiki guda hudu daga ciki yace me idza hadatha kadaba in yayi magana a samu ƙarya ce abu na uku shine rantsuwa haka kawai yana daga cikin dalilan da ya sa Allah madawakin sarki ya zarge mu Ya sa ba mu tamu taskiya ba mu al'ummar waɗannan karnoni saboda akwai yawan rantsuwa tare da mu akwai shaidar zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni qarni Sun alladhina na thumma alladhina yalunhum mafificin zamani a cikin zamunna Ya ce shi ne zamanin nan da nake ciki annabi yana nuna mana darajar sahabbansa Allah ya kara musu yadda sai ya ce sai waɗanda suka bi su su ne su waye tabi'ai almajiran waɗannan sahabbai din irin su Muhammad ibn Shihab zuhuri irin su Sayyid dan Musayyib akirul mutaqaddimin irin su hasanul basri irin su Abu Hanifa annabi ya ce sun mallari na ilu sannan kuma wa'yanda suka bi wa'yanda su ne mai tabi'u tabi'ina irin su imamu malik Allah ya gafarta musu to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan kuma sai a samu matsala sai amana sai ta yi kada wasu mutane sai su zo wa'yanda rantsuwarsu tana rigan shaida su suna ba da shaida ba a nema ba sun natsu da duniya suna girma suna yin manya-manyan cikuna wannan yana daga cikin sifofin da ya samu ba mu zama cikin wayanda tsarnonin da aka yi da su aka amince da shaidu su ba daga ciki akwai rantsuwa haka kai ko babu duk inda ka samu mutum yana rantsuwa haka kawai to alama ce ta mutumin banza ne wulakantacce ne Allah rama wata aya naka bamu ولا تبيع كل حلاك ولا تبع كل حلاك مهين هماز هماز مشاء بنميم مناع مناع للخير معتد أثيم عتل عتل بعد ذلك ذنيم الله ما يقول سنكيتي ولا تبيع fala tudi kullu halafin mahim duk inda ka samu mai yawan rantsuwa Allah ce kaka bi shi wulakantacce kar a yi ne kar a bi shi mai yawan rantsuwa ka a bi shi wannan yake nuna cewa ashe rantsuwa ba da shi ake tabbatar da gaskiya ba an gane wannan ba ta hanyar rantsuwa ake tabbatar da gaskiya ba musamman a harkar addini da kaga mutum ya kware da rantsuwa to alama ce ta mutumin banza ne wulakantacce ne ni na faɗa wa ya faɗa da Allah wannan ayar yau kuka fada jinta kenan mai yawan rantsuwa mai ne to sai mutum ya zo maimakon ya rinka maka wa'azi yana karanta Qur'ani da hadisi kawai sai ya ce shi rantsuwa ita ce ake sa wallahi kallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan hanyar ta to wannan shi da wani annabi ne wanda tarihi ya nuna da aka aiko shi ya zo ya samu kafirai zai musu wazi sai ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wani annabi ne wanda yake nuna ba manhajin annabawa bane wani ya ce wannan hanyar da nake idan ba daidai ba ce Allah ka yi dubu dubu dubu dubu wani annabi ne wanda to alama ce ta cewa shi wulakantacce da yaji Allah madaukake sarki Allah ka gafarta mana ko a yi dugu-dugu da shi ko ba a yi dugu-dugu da shi ba to wulakantacce ne dai in ji ƙur'ani. ban sani ba ko an gane in ka zama jahili sai ka kana don tsorka yana don ka dauka to wannan shine dalili shine measurement da za a aura da shi to ba haka bane hanyoyi ne da shedan ya bi ya rudi annabi adam ya fito su da su aljanna shi yasa da wani ya zo ya cije maka waje kawai kaga tsuwar ita ya fara da ita to wannan alama ce ta ya zo ya rude ka ne kai ma ya fudda ka daga aljanna da kake ciki kamar yadda ya fuddo Allah ka gafarta mana a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya ce fa aka raje huma bi maka na fihi ya fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima a lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ne fa qulna habidu sai muka ce da su ku sauka min ha daga cikinta kum li ba'din adun sashin ku yana kiyaya da sashi ku sauka daga cikin ta sashin ku yana abin nan kiyaya da sashi a wannan sai aka kawo wawu jama'a ko Uhu Ta ga yanzu ba su biyu ake magana kai ba idan su biyu ne annabi adam da hawwawu me ya kamata a ce aliful isnaini za a kawo sai a ce ne Uhu ɗaya. ku biyun ku sauka amma sai aka ce bai uhubidu wanda da yawa maganar in ana yi ana magana kan annabi adam da shi da matarsa hawa'u za ka ga ana ta magana kan bibbiyu bibbiyu Allah maɗaukin sarki ya ce wa kulna ya adamu kun anta wa zawjukal jannata kaga shi da wa shi da matarsa sai aka ce fakula minha ku biyun ku ci daga wannan aljanna kaga fa kula ha, ragadan sai aka ce haisu shi ituma ta inda kuka ga dama ku biyu wala ta qaraba ku biyun karku kusaci hadhihi shajarata idan kun ci ba fatakuna min da ku biyun za ku zama daga cikin azalimi fa azallahuma shaytanu sai shaytan ya zamar da su daga ita aljanna su nawa sun bi fa azalla kuma fa aka raja kuma sai ya fitar da su su nawa su biyu mimma kana fihi daga abinda da su biyun suka zama ciki in ji Allah ba da guje sarki sai Allah ya ce ne wa kul na haɗu min hajari min ha kuma li ba'din adu Allah ya ce sai muka ce ku sauka anan sai aka wawu jama'a ba kawo alifin ismaili ba me ta to anan ne malamai suka yi maganganu wasu malamai suka ce bi minha ku sauka daga cikinta ba a sa wawu jama'a sai ya wuce biyu daga uku zuwa sama to sai aka ce da annabi adam da matarsa da kuma shi shedaddin gaba ɗaya ka sauka wanda dama shi already an riga an kore shi eh to tun da yanzu sun yarda da abin da yake su ma su tafi gaba ɗayan su su tafi shi yasa sai aka kawo wannan wawun na jama'a haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce in an yi haka ya kawo gwaranci cikin abu domin shi da ma ya korare ne an gama da shi to tun da an gama da shi yanzu ana magana kan mutane biyu ne kuma me ya sake dawowa da shi ai magana ba fasaha a ciki to wannan wawu jama'a din da ya hikimarta sai aka ce ishara ce ta cewa annabi adam da shi da matarsa da zuriyarsa gaba daya ina fata an gane wannan ne ku fita daga cikin ta gaba daya ba har da matar har da yayan ku gaba daya yayan suna cikin me wato cikin tsatsar Allah ya sa mu gane Allah mai dauki sarki ce ba zu kulli ba da adu za ku tafi ku sauko daga aljanna tashin ku zai zama makiyin tashi kuna kiyayya da tashi to anan ma malamai sun yi maganganu da shi. sashin ku yana makiyin sashi hudawa wasu suka ce a tsakanin ƴaƴan adamu wannan zai rinka jin haushin wancan wancan zai rinka jin haushin wancan iyayya da gaba za ta rinka faruwa a ciki a wannan duniya an gani masu wannan ra'ayi sun kafa hujja da fadin Allah ba da wajen sarki wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din waja'alna ba'dakum li ba'din mun sanya tashin ku ya zama fitina da tashi a tasbirun ko za ku yi hakuri wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance yana gani suwa suka yi hakuri an fahimci wannan idan ka kalli 'ya'yan adamu ne, akwai kiyayya da suke shiga ciki ko babu akwai wannan fitina ko babu to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin mata wasu suka ce a ba'dukum li ba'din a abuna ba'dukum li ba'din adun a a tashi ku ku da shedan kuna kin sai yana kin ku an fahimta masu wannan ra'ayin sun kafa hujja da fadin Allah wajen sarki inna shaytana lakum adun إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو لن الشيطان من يكون أبو جبله فاتخذوه عدوا كما كنت شيء أبو جبله إن الله إنما أبن سني كوي yadda o hizbahu da ya kuru min a sahabi tsayiro shi yana haɗa kan rundunarsa da yana ta kiransu ya kira wancan ya kira wancan ya kira wancan target din ɗaya ne don su zama ‘yan wuta Allah ta tsare sai Allah ya ce lallai shi ɗan abokin gabar ku kuma sai sai ne ku riƙe shi abokin gaba kaga ba adukum li ba'dil adu shi ne ra'ayin wasu malamai to dukkanin wannan ma'anar ta dauka Allah ya ce wa da kun fil ardi mustaqarru suna da wata yar matabbata a banka akwai za ku ji kusan zauna zuwa wani lokaci wa mata'un akwai wata yan morewa ilahin zuwa wani ɗan lokaci an gane ku? shi ya sa har a sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duniya mata'un wa mara mata'iha mar'atu saliha duniya wani dan kaya ne dan morewa zuwa wani lokaci amma duk kayan da ake morewa da shi a duniya bai kai ka samu masu daga in ka samu mace ta gari to ƙarshen morewa ke za ka gama morewa a duniya ka samu kake da ko da baka da kokon dala an gane domin duk lokacin da hankalin ka ya tashi wannan wutar da tana maka hankali ita ba ta ce ta yi fama wutar ba idan aka tada maka hankali in kashi da gida ta fi haɓawa ne idan ku da su aika fi ƙarfin su sai ka hankali ka fata idan hankalin ka ya tashi ba kuɗi da ci haɓawa da tun matsala a ba ma sun shiga wannan yare ai wucewa zai mace ta gari ke Allah ka arzuta mu da ba da rabe an gane wannan amma idan mace ba ta gari ba ce to ka shiga ba idan ka ga mutum majalisa ta tashi kowa yana ban kwana amma shi bai so ya tafi gida to ya haɗu da matsala tsoron koma gida yake da ya yi kwanan gidan su sai sai fara duka hu da ka ga mutum yana tafiya ya haɗa takalmi zamin bauta ya fito gida bai sani ba to an samu idan ka ga mutum ya fito gida ya saka hularsa ta gice karin ɗaya kalli gaban ɗaya kalli yamma to akwai matsala kun gane wannan ita mace ta gari bayan kun gama morewa a rayuwar duniya to ƙarshe kuma za ku shiga aljanna kaga ta gama cin morewa ke an ci bulus to ita matsalar matar da ba ta gari bayan an gama cin bala'i a duniya ba lalle shi a samu nasara a cikin aljanna Allah ka tsare mu mu ce ko in faɗa muku mace ta gari eh mace ta gari annabi ya kawo sifofinta yace sai ta hada sifofi guda hudu sifa guda nawa sifa guda hudu sifa ta farko yace man idza nazarta ilaiha sabarka wata idan ka kalle ta kawai za ta fada labari da ka kalle ta kawai sai ka ji dadi idan kika gano cewa in mijinki ya kalle ki baya jin dadi to kina da matsala ki ba mu ta gari ba sifa ta biyu sai ya ce wa idan a ha a ta'atta in ka mata umarni kawai za ta maka da'a kana cewa a yi za ta ce na ta an gaba kana cewa a bari za ta ce shi ke matukar ba ya ci karo da Allah da mazan Allah idan kika ga in mijinki ya baki umarni ba za ki ce sami ina wa tsana ba to ke baki a cikin mace ta gari sifa ta uku annabi ya ce wa idza jibta anha hafizaka fi nafsiha wa malika in ba ka nan za ta tsare maka kanta kuma za ta tsare maka abin da ka mallaka an gane wannan sifa ta shi ta huru annabi yace wa idza aqasamta alaiha abarata in ka rantsi akan ta za ta barrantar da kai ba za ta saka kafara wacce ta hada wani ita ce cewa ba su da gari malamai sun shiga cikin wannan sun wannan fashin bai yaya mace za ta zama in ka rantsi ba za ta saka kafara ba suka ce wannan ta bangarori guda biyu bangare na farko ita mace ta gari wacce ba za ta sa haka fara ba da za ta ce ba zan yi kaza ba ka ce wallahi ta ce ta ce bismillah ta ce wallahi da za ta ce za ta yi ka ce wallahi ba za ki za ta ce wallahi na ba an gane wannan ita ce da fuska ta biyu idan da kana zaune da abokananka za ka ce wallahi wance kaza take yi a gida to za a samu kaza da ke, saboda tsabar kira da tabbas a kanta ba za ka ce mata a dafa shinkafa da wake da dafa taliya da manja kai kanka kana da yaƙini in dai ka ce ga inda za ta yi tunan za ta tsaya in ka rantse a cikin abokananka za a zo a samu abin da ke ba za a yi kafa wacce idan baka nan za ta tsare maka kanta ta tsare abin da ka mallaka malamai suka ce shi tsare kanta ta bangarori guda dole shi ba na farko duk wani abu da ake samun natsuwa da shi a jikin mace ba namijin da zai samu da ita ana samun natsuwa da mace ta fuskar kallo haka ne to ba za ta bari wani katon har kawai kalle ka har ya ji daidai ko baka san ana jin daɗi da mace ba ana nutsuwa an kare ta eh shi yasa mai ayar yace ya haramta a kansa shi mukallafi mai nazaru ila al-ajnabiyya ya rinka kallon kawai matar da ba matar ba kun gane na biyu ana samun nutsuwa da ita wajen taba jikinta to ba wanda za ta yabe ya taba jikinta a duniya na uku ana samun nutsuwa da ita ta hanyar yin magana da jin sautinta to ba wanda za ta yi muryar da za a ji sautinta ba za ta yi kun gada wannan ba za ta amince da wannan ba haka mai alari yake ba wata lazzazu bi kalami ha Allah ta ta mata wannan sifa ce ta matan aljanna matar aljanna Allah madaukin sarki yace ne لم يطمثهن لم يطمثهن قبلهم ولا جان wani aljani ko wani mutum bai taɓa nutsuwa da su ba kafin wannan mijin nata ya kalle ta ya natsu da ita ko ya ji saukin ta ya natsu da shi ko ya taɓa ta ya natsu da ita ba a taɓa samu mun gane wannan to matar ta yi haka ta kiyaye maka kanta ta wannan bangare na biyu ta kiyaye maka kanta ta hanyar duk abin da zai iya bakanta maka rai tare da ita ba za ta yarda ba ma'ana ba za ta zauna da kazanta ba ba za ta zauna bakinta da miyar kubewar shekaran jiya da ta kukar jiya duk akwai ba ba za ta zauna tana wari tana karni ba duk abin da zai iya tada maka hankali ba za ta yi da shi ku kalli ba mata yamma yadda suke wata mace tana da wata ballaga za ta kana shiga gidanta da za ta fara yi shine karo da turmi idan ka tsara gaba ta ɓarya ta tafiye ka idan ka matsa kusa da ƙofar ɗakin ta ka tsallake kujera idan ka je ƙofar ɗakin ka samu yaro yana ƙashi in ka shiga tsakiyar ɗakin ka samu ana ƙwaron gida idan ka shi gado ka samu wani guntun bere da a saman gadon in ka dawo kuje za ka samu an zuba wake soya kai to don ba za ka wuce wani hono da zai zauta wa farin lufa ya kamar gida ka kiyaye maka kanta an gane ko gidan duk wani abu da zai ke tada maka hankali da gidanta da ɗakinta da gadonta da ban ɗakinta da kicin da yaran gidan da kowa a same shi fiye da tsatsar to wannan kiyaye kanta kenan kiyaye abin da ka mallaka duk abin da ka mallaka tana ta sun da shi za ta kare shi ta martaba shi an gani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta ɗebi wani abu da mijinta ba da izininsa ba ta bayar da shi sadaka shi za a ba shi ladar sadaka amma ranar alkiyama in za a kama ta hukuncin barauniya za a ba wannan hukunci kuma aka tambaya ne ko abinci ne yake to a cikin arzikin mu gaba da ko wanda kai abinci da rajai saboda ko abincin da kike dauka kina bawa albajiri ki tabbatar da izinin ki in ba haka kwaro da rage rashin lafiya ka duba dakikanci da matayen mu saboda rashin kiyaye wannan abu Allah ka tsare mu shi yasa kuke ga da yawa idan mutumin arewa ya samu sa'a ya ɗebo wata ta wani bangare sai ka ji shiru kake ji kamar mushriki ya shiru a sha ruwa daƙiƙanci ba zai sa mace ta yi shekara goma sha biyar da aure ba daga aikin da ya fi dafa abinci a gidan mijin amma har yanzu ba ta san adadin abincin da zai iya isar mutum ɗaya babban lantana mutum biyu ita kawai haka take tafabawa aikin da duk kai wata kana yin shi ya kamata ya gane shi ko yadda idan an samu mutum ya tsari gidan mutum ɗaya an san me za a ƙara mutum ɗaya ya rabu an san me za a rage wani kuma mijin ne ta kare wai saboda shi Allah ya marbudi yana cin riba in ya zo ya aje buhun kawai sai a karkata bakin buhun kawai a zuwa kai ma baka cikin lissafi al-mughaziri sunanka shi a ka'ida islam sai a rinka auna abincin da ake ci Allah ya yaba wasu bayan su sai ce wallazina idza anfaqu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu wa ya bayna dhalika qawama wa'anda idan suna ciyar da iyalansu lam yusrif ba ta wuce goda da iri ba a dafa abincin da ba za a cinye ba walam yaqtulu kuma ba ta yin qawlu ba za a ba da abincin da ba zai ishi mutane gida ba wa kana bai da zalika kawama masu suna tsaye da tsakanin haka yanzu ya nuna dole sai an aure ko bai nuna dole sai an aura dole sai an aura sannan shi awon ma ka akwai albarka a ciki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a yakan ce Allahumma barik lana fi samarina Allahumma barik lana fi mudina Allahumma barik lana fi sa'ina ya Allah kamar albarka cikin amfanin gonar mu ya Allah yi mana albarka cikin buhunanmu ya Allah yi mana albarka cikin mudin abu da ake aure shi malamai suka ce kenan duk abin da ake aure zai samu albarka saboda addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai kawai su ko ba aunawa mun gane wannan wata mata ce wacce idan ka mata umarni za ta ma da'a suka ce duk abin da bai saba wa Allah ko manzon Allah ba in ka ce to ba musu kuma baka da abokin hadiya duniya inda za ka faɗi magana duk duniya wanda ya faɗi magana ba ruwanta da shi kai take sauraro na yi wata nasta da nake faɗin wasu dalilai waɗanda nake fahimtar su ne suka sababa yawan mutu a wuri a arewacin Najeriya daga ciki akwai ‘yan shiga sharo ba mafiya yawan mu, ra'ayoyin wasu ya fi ra'ayin mazansu a wajensu shi mijin abinda ake mashi shine abin da hausawa ke cewa wai kura da shan duka garji da karɓar kuɗi shi amfaninsa ɗaya ne kawai idan abu kaza ya ƙare a ce ya kawo amma a wajen umarni ƙawarta ma in ta bata umarni ya fi namijin muhimmanci shi yasa za ka ga aure idan aka yi auren uwar mijin tana da interest a ciki uwar amaryar tana da shi kishiyarta tana da shi makwauciyar tana da shi kawarta tana da shi wata takare ma tana da cewa a cikin auren wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aure ke mutuwa ba wanda zai zama takare kawai sai dai ya kare ce mai ya kare amma umarni ba wajen shi kike dauka ba wani yake baki umarni a'a inda duniya da gaskiya wanda yake baki umarnin ya dauki nauyin ko da kuwa mahaifinki ne shi yasa saboda adalcin Allah daga lokacin da ya ciro ki daga hannun mahaifanki sai ya damka wa wani mutumi ya ɗora mar ɗaure da yake ya kula da ke to daga lokacin sai ya ce ba mai girman haƙƙi a duniya akan ki kamar wannan mutumi saboda adalci na Allah ko mahaifinki in yace ga abin da zaki yi mijin ya ce miki ga abin da zaki in kika bi na mahaifinki da ke da mahaifin ce kun tafi jahannama kun gane wannan karatu saboda haka in ya mata umarni sai ta mashi da ita ce mace ta gari kuma umarnin ko ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zai zo yace yana da bukatar ki alhali kina so ya mata kin ɗebi kullun kin saka ba a juya ba ya kamata a juya sai mai gida ya zo ya ce wance zo mana to kar kike bari in juya masa nan idan kika haka sai saba wa Allah da mala'ikan mutuwa zai shaƙi wanki a lokacin ki mutu jami'a da gari idan da kuna tafiya tsakiyar hanya kina kan raƙumi kuna tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga bukata ta idan kika ce mun to yanzu ya zamu yi tsakiyar hanya kin saba wa Allah kawai abin da zaki ce mishi ya rage naka wannan ita ce kalma mafi tsada da mace wayayya take yin amfani da ita wajen attracting mind din mijinta ita ce kalmar da tafi kowace tsada ki kiyaye wannan yana zuwa yake wanda ki ya rage naka ma'ana duk abin da kace kashi da'i za'i idan yake ya alheri gari ki turbi yadda ka gani wannan ita ce kalma mafi tsada da mace za ta gaya wa mijinta inda kina so ki mallaki miji to wannan kalma za ki gaya mishi kai ko ba a harkar aure ba ne idan kina so ki samu kan miji wannan kalma ita ce ta fi kowace tsada shi yasa Allah ya kai mana irin wannan magana a suratul yusuf matar aziz da ta nemi annabi yusuf da wannan kalma ta yi amfani وراودته الحمد في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وعاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يحيح الظالمون الله مدرسة الكيتي سيكن إبيشي ita wacce yake cikin ɗakin ta shi ita take rike shi kawai wata rana ta nemi shi wa kallakatil abuwa sai ta kulle kogo sai da aka kai ɗaki na ƙarshe kawai shi kenan sai ta tsaya ta ce shaitala ya rage naka duk abin da ka gada bayan kuma sai kai kun gane wannan yanzu ga wata tun ba mijinta bane amma da take so ta same shi sai ta yi amfani da wannan kalmar ke kuma mijinki ne amma ba ki yau mai hada ya ce ka zaki ci haɓa kai ko babban wanki yanzu ya zaka ce ina ruwan ki jimbi hankali idan ya ce miki ga damuwarsa ana tsakiyar hanya kina kan tozon raƙumi kawai ki ce ya rage naka in ya ga dama wannan duk da sabiti ba ya za a yi a koma gefen hanya a je ɗaki a nemo wa ɗaukar duk barwanki ke kika baka kiwala shi yasa ita gangama banda bakar wahala ba kuma ya cikin ta duk wanda kaga an faɗa mishi magana yayi musu to wahala ne ba wanda yake jin daɗin rayuwa wanda ake sama da wanda ake magana ko shi shike Allah ya kafa gane karatu mace ta gari idan an mata umarni me take yi da wannan kalmar ta wai idan ka kalle ta ta faranta mara ita za a same ta suka ce sai ta iya abubu abu nawa abubu sai ta iya magana magana kuma sai ta iya murya kada abubu ta iya muryar da aka santa da ita da ma ta da muryar me amfanin wannan tana da dangi eh tana da kawaye da suka taso da yan uwa da sauransu to ta musu magana da irin wannan murya kar ta canja musu murya in ta canja musu murya sai su ci ta daina musu waya murya ta biyu ta samu wata siriruwar murya mai zaƙi takwai-takwai wacce idan ana ma mutum magana sai ga gada gada wai shi da me yake magana ne mutum ne ko aljani ne ko ma mala'ika ne ko ba haka wani haka ne ya faru da sabis ɗan kai tsaye da aka ce mashi zai auri kurma kusurwa makauniya da ya aure ta da ya shiga ɗaki ya rasa ya zai iya mata sallama ya ce in ya mata sallama ba ji za ta yi ba ya ce amma sai ya tuna hadisin annabi idan ya yi sallama to mala'iku za su amsa mishi in wanda ya sallama bai amsa ba dan haka ba faduwa bari mata sallama yana yi mata sallama kuma sai ji an ce wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh da wata murya mai zaki cakwai cakwai sai ta wai da aka ce mala'iku za su mai da mutum sallama dama za su yi magana mai haka hakari to ta samu irin wannan murya ta rike mun gane wannan mai amfaninta shi wannan boston din wanda ake so a samu kan to da ita ake mishi magana karki yadda muryar da kike magana da yayanki da ita ke magana da mijinki karki yadda kin fadi karki yadda muryar da kike magana da mahaifinki ne kike magana da mijinki karki yadda muryar da kike magana da kaninki ne kike magana da mijinki karki yadda muryar da kike magana da mahaifiyarki ne kike magana da mijinki kin fadi murya ta uku suka ce ta samu wata karamar murya irin ta jarirai haka ta aje ita wannan lissafin ɗin ta ake a gefe me amfani ta duk da aka ga wannan mijin ran shi ya ɓaci to sai a ɗauko ta idan aka ɗauke da ita ake lallashin sa kun gane wannan soyayya da kuke gani a musulunci aka zo da ita in kiyar so ki koyi soyayya ki karanta qur'ani ki karanta sunna karki yadda wayancan yan lalayen da karo su daidai ki jahannama za su kai ki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam rana ya kalli matan sahabbai sai sai in nuna muku yar aljanna cikin suka ce nuna da nuna mana maza Allah sai ce kudur wa duk duk wacce ta kware da soyayya to kamar ya soyayyar sai ya ce wacce idan ta cutar da mijinta ko kuma aka cutar masa da shi ma'ana ta ganin sa ya baci ta ka ta fuka ta dora a kafadar ta dauki kumatin ta goga da kumatun ta ta rinka cewa la a zo ka zanna a kafar ba ba zan taba yin tozali da bacci a idona ba sai na ga kayan da sai na ga kada dawo cikin hankalin da gida ta samu nasuwa irin wannan matar ita ce yar aljanna Ya kuma kina nan kina bude baki ba wanda zaki tsaya kina madariya a hanya sai mai yan kunne in an kawo muku irin wannan gida kike karuwa aka kawo to wace ce karuwa ke da ba za ki wanka ba sai za ki fita hanya inda kaci za su ganki kun gane wannan murya ta hudu suka ce ta samu wata gabjejiyar murya irin ta maza me amfaninta amfaninta shi ne da wani namiji zai zo gidan sai ya sallama mijinki bayan ki ce bayan ki ɗauko kasuwar muryar nan wadda da kansu ne ce kai wadda matar bala'i abu na biyu sai suka ce sai ta iya tafiya sai ta iya me sai ta iya tafiya tafiya suka ce kala uku sai ta iya tafiya kala uku sai iya sauri ta iya sanda sannan kuma ta iya tafiya tana tafiya kamar tana rifar haka mata sun fi sani irin wani tafiyar inda za ka ce a kawo ruwa kafin a kawo ruwan suka jiki shirin mata tafiyar to ka iya wannan da yawa mata suna samun matsala ta wannan gefen lokacin da ake buƙatar sauri sai su rinka tafiya ta yanka sai ga mijin ya take sauri nake yi ya tura ta gefe ya tafi zai yawarsa misali shi ne ya tafi ofis sai ya manta wani abu ya dawo gida zai dauka zaki ne ki dauka kina mashi tafiya kina yanka yanzu jiran sa ake sauri ake bukata ana bukatar sanda wani guri inda ake bukatar sandan ki iya misali in kina da uwar miji fitinan na ko wata abokiyar zama na, kuma miji yana so su kudan fita kudan je kudan abin nan a dan shakata to idan kika zo baki san da ba sai wayancin su kike ba za iya faru sai take ta rushe amma in kin yin san da ba das das das sai ki sulai kafin an karfi a gaba kwanan kawai kun gane wannan komai a tsare ki suka ce sannan bayan kin iya tafiya kala uku suka ce su kin iya kallo sai kin iya me sai kin iya kallo mace ba ta zama mace sai ta iya kallo kallo ma shi koyo ake yi shi yasa da yawa mata ka kalla sai ka kalli mace ka ta gane wai namiji ne ko mace ce a wajen mu'amalar gashi ne namiji a wajen suturar ga ta mace kallo suka ce sai ta iya kallo kala goma sha daya kala goma sha daya Allah ka gafarta mu Da haka dai mace ta gaji Allah ka shige ta to Allah ka ba mu mata da gari an gane wannan annabi sallallahu alaihi a Allah madaukakin sarki ya gaya mana annabi Adam sai aka ce su sauka shi da wa shi da matarsa da kuma zuriyarsa gaba daya sai suka sauko an gane wannan sannan sashin su makiyin sashi Allah ce suna da wato wata yar matabbata a ƙasa da kuma ɗan jin daɗi ɗan morewa zuwa wani lokaci babban morewar annabi ya ga mana masu da Allah ka ba mu magana an gane wannan to da aka sauko da su duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce fatalaka adamu min rabbi fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi na'am innahu huwa tawwabur rahim fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai adam ya karbo kalmomi daga ubangijinsa fataba alayhi sai wato Allah madaukakin sarki ya karbi tubansa ma'ana annabi adam sai ya tuba zuwa ga Allah to amma a ka'idar tuba bauta ne ita kuma bauta ba ta zama bauta sai in daga Allah aka karbo ta ina fata an fahimta shi yasa aka ce me maimakon a ce sai adam ya tuba zuwa ga Allah a faɗa maka bauta ba a yin ta haka kawai sai in Allah ya ce a yi sai aka yi ne sai Allah ya ce mana sai Adam ya karbo wasu kalmomi da daga ubangijin ma'ana kalmomin tuba ma san da ya karbo aka ce kaza za ka yi sannan sai ya fare an fahimci wannan wani irin kalmomi ne su ne Allah madaukin sarki ya ba mu labari a wata ayar da wani قال ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نعم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah madaukakin sarki yake kala su biyu sai suka ce da annabi Adam da mata Hawwa wannan yana ishara da cewa laifin wane to baya shafar wani in annabi adam kadai ya tuba na na hawa ba ta tuba ba to bai zama ta ba idan na na hawa kadai ta tuba adamu bai tuba ba to bai isa mar ba an gane wannan kowa zaman kansa yake inda alaka ce da Allah ba wakili shi yasa sai Allah ya ce kala su biyun sai suka ce rabbana ya ubangiji mun zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu ba in lam taghfir lana matukar baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ya Allah da na kunan da mila kafiri za mu kasance cikin masu asara ya Allah to sai Allah ya ce ta ba alaihi sai Allah ya karbi tuban sa nan kuma me yasa sai aka zo da lafazi na mufrad alaihi sai aka karbi tuban sa ba ce da ita ba malamai suka ce saboda shi oga ne idan ana magana da gida gaba ɗaya in aka ce mai gidan to gidan ake nufi gaba ɗaya idan da za ka raba abu sai ka ce a kai ma malam ne to gidan gaba ɗaya kun gane karatu fata ba alaihi sai me sai Allah ya karbi tubansa hu huwa tawwabur rahim Allah ya ce ku sani shi Allah mai karɓar tuba ne kuma shi mai jin kai ne an fahimci wannan me hikimar wannan malamai suka ce saboda dukkanin ku wanda ya samu kansa yayi wa Allah laifi to ya dawo wajen Allah Allah mai karɓi tuba ne kuma mai ne mai jin kai Allah mu Allah ka karɓi tuba mu ka gafarta mana mun fahimci wannan sai Allah ya ce ga Allah rahma قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم amma duk da an karbi tuban sai Allah جد أنك البتوبة في الله يتني قلنا muka ce ku sauka daga cikinta gaba ɗaya an fahimta kun ga duk da an tuba amma an ce su sauka malamai suka ce wannan shine hadarin cin haram babu abin da yake haramta wa ɗan adam ni'ima sama da cin haram yanzu wannan bishiyar haramun ce Allah ya ce kar su suka ci sun ci ne sun ci haramun to da suka ci haramun suna ji suna gani gani ima suna gani aljanna mata ga gare su shi yasa inda ka ci haram to ba kai saka yi bacci ba ba kai saka huta ba ba kai saka bi Allah ba uwa uba kai kiyamun layli wannan baka yi saka ka cika cikin kama kil da haramun? Ka yi abun arziki wala ba ne an gani? kuma duk inda ka ci haramun sai ka zama kaskantacce duk girman ka sai ka zama kaskantacce sai Allah ya kaskantar da kai sai kwace girman kujerar da ya baka shi yasa idan malami ya zama aikin sa cin haram sai dawo jahili sai a yi ta musu da shi kan abin da ya karanta shi gashi a cikin littafin sa shi yasa mai karfi idan ya ci haramun sai ya zama rago shi yasa za ka ga ɓarawo ƙato da shi amma yara ƙanana suna bin shi a guje yana gudu dukkan su in yi haɗa su ya rike ba za su iya kucewa me ya ja ya ci haram shi ya sa wayayye in ya ci haramun sai zama baki dane sai ya zama da kiki sai ka rinka mamaki wani wato shi ne da hankali ne yake faɗin irin wannan magana haramun bala'i da Allah ka tare mu da haramun Allah ya ce muka ce ku sauka daga cikin ta gaba daya ƙa'idar ci ne in dai kuna so ku dawo nan gudan in ma ya ce yana kun milli huda in shirya ta zo muku daga gurina ba man a hudaya duk wanda ya bi wannan shirya la khawfun alaihim wala hum wannan babu tsoro a kansu kuma ba su da bakin ciki ma'ana za su dawo gidan aljanna hankalin su kwanci hani a mariya na kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وإن سورة كافرتي وكذبوا بآياتنا سورة قرية دنگني da ayoyinmu Allah madaukakin sarki ce wayannan fa ulaika ashabun nar wayannan yan wutan su daga nan ba ta zace da su wahala duniya ba ta ishe su ba daga nan ta zace za su yi kada za su Allah ka tsare mu kun fi ha kalidin kuma za su dawo masu ba za a kudo su ba Allah ka saba wa mun gane wannan malamai suka ce a cikin waɗannan ayoyi akwai wasu abubuwa guda bakwai da suka fahimta waɗanda Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Adamu da su akan kowa a duniya wani abubuwa ne abu na farko inna Allah ta'ala kalaka Adamu da yadihi Allah ya halitta annabi Adam da ne da hannunsa ma mana aka an tasjuda lima kalaqatu bi yadayya me ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta shi da hannaye na wannan nuna Allah ya halitta Adam da da hannu to yanda ya halitta gangar jikinsa ya suranta sa da hannunsa masu daraja sannan abu na biyu shi ya busa mishi ruhi da kansa amma kowa ka gani mala'ika ka tura busa mishi ruhi kuma yursalu ilayhi malakun fayanfuku fihi ruwa an gane wannan amma shi annabi adamu fa Allah madaukakin sarki ce fa idza sawaitu fa idza sawaitu idu Allah lil malaikati Allah ce fa idza sawaitu idan na daidaita shi wa faqtu fihi min ruhi na busa mishi ruhi fa qa'ulahu sajidina kuma sujada kenan wa busa mishi ruhi Allah da kansa abu na uku da Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Adam da shi akan kowa allamahul asma'a kullaha ya sanar da shi sunan komai duk duniya ba wanda Allah ya mawana sai shi an gane ku? shi yasa ce wa allama adamal wa allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'un نعم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين تباين ونن أكو abu da hudu da Allah madaukakin sarki fifita annabi Adamu da shi akan kowa a duniya shine wa azjada lahul malaika malaiku sun bar sujada duk duniya ba wanda malaiku suka bar sujada sai wa sai annabi Adam Allah madaukakin sarki ce wa idu kulna lil mala'ika sun ce ne adam fasajjadu sun yi tujira ko ba su yi ba na biyar malamai suka ce wa kala hullahul jannata kabla ayyi amal Allah ya shigar da shi aljanna bai taba aikata aikin komai ba Allah ya ce shiga aljanna amma banda annabi Adam duk wanda ya zan shi aljanna sai da yake sha mun gane wannan Allah ya ce ne wa qul ya adamu uskun anta wa zawjuka jannata وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما نعم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا شيء لنا نبيا نشida da Allah yawa annabi Adam ba wanda yawa wannan a duniya malamai suka ce waja'alahu Allahu abal bashar Allah madaukakin sarki ya zabe sai sa shi ne shugaban mu shine uban mutane duk inda ka ga mutum a duniya kana tafiya cikin dokar jiji sai ka hadu da shi baka san ko ɗan gidan wane ne ba to ɗan gidan Adamu an gane ko baki Adamu ne baban shi fari ma Adamu ne baban shi dogo ma Adamu ne baban shi gajere ma Adamu ne baban shi kanuri Adamu ne baban shi bafulatani ma Adamu ne baban shi balantana kanuri to to shi adamu waye baban shi eh waye baban shi shi adamu bai da baba amma duk inda ka ga mutum adamu ne baban kun gane wannan da kyau saboda haka Allah ya sanya shi ya zama uban mutane babu wanda ya sabo da dalila sai wa da Allah yanzu kowa don wannan tafsirin taron mutanen nan a ce kawai wani dattijo ne Allah ya arzuta shi da wani duk yayin shi ne mu wannan karami dattijo ne to na annabi adam shi duk inda ka ga mutum a duniya da wanda ka gani da wanda ka ji labari da wanda zai zo nan gaba duk sa ne ya ce ko ba daraja ba ce an rama wata aya take nuna duk ƴaƴan adamu ne يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما نعم ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما نعم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون أولياء للذين لا يؤمنون نعم Allah madaukin sarki ce ya faɗi Adam ya ku ‘ya'yan adam da wa ake? da mutane gaba daya sai ya ce la nan na kuma shaitan kar ya yadda shaitan ya fitine ku ya jarrabe ku ya rude ku kama aka raja abawai ku minan jannati kamar yadda ya fitar da babanku da babarku daga aljanna kina annabi adam baban waye baban mutane gaba daya abu da bakwai da Allah ya fifita annabi adam da shi shi kada ya samu wannan baiwar inna allaha safa min zurriyyatihi nubuwata wa risala Allah ya zaɓi annabtaka da manzantaka gaba ɗaya daga familin sa duk inda ka ji wani manzo to ƴaƴan Adamu duk inda ka ji wani annabi cikin zuriyarsa ne mutum ne aka turo ba a taɓa turo aljani ba mutum ne ake turowa ka ji da kyau duk inda ka ji an ce annabi annabi mutum ne mutum ne annabi eh mutum ne ko ba ka wani ai ba za a faɗa ya ji ko sai ce aikin shi matsalar ɗan izala wai kawai sai ce wai annabi mutum ne wai to kai banda kake sakare da kiki to in ba mutum bane menene ka faɗa mun a halittar Allah wanda ya darajar mutum an ramu wala kada karamna bani adam ورزقناهم Ya على كثير da ya karrama ɗan adam ya كرم ya ادم يتسنن يزعبي manzanninsa daga ciki kai kana so a cire shi daga cikin wanda Allah ya karrama a kai shi wani wuri duk inda ka yi wani annabi wani mutum ko kana so ko ba ka so mutum ko ka yadda ko ba ka yadda mutum mun gane wannan rama ba mu aya wa ma arsalna qablaka wa dai da baka nan Allah ya ce wa ma arsalna qablaka ba mu taba aikawa ba kafin kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mutane muke aikawa mutane ne maza muke turawa inji Allah an gane ko idan kana so ka gane karatu kai in baka sani ba Allah yake fasalu ahla zikir tambayi ma abuta karatu masu ilimi in kuntum la ta'lamuna in dai ku ba ku sani ba dan Allah bane tambaye ku yanzu da Allah ya raba gadama su wa za a tambaya malamai su ayi suka gane cewa annabawa mutane ne suke bayyanawa a cikin mutanen da suke ƙasar nan gaba ɗaya firkokin addinin da ke akwai a ƙasar nan gaba ɗaya su wane ne waɗanda suka fahimci cewa annabawa mutane da suke bayyanawa eh ba ku an samu ba ba ku faɗi sunan da bai so a faɗa ba ba ya yi zala ba su ne suke faɗa ko ba su suke faɗa ba to Allah ya ce a tambayi malamai su waye malamai kenan kenan su waye malaman da nasin aya kenan ashe yin izala su ne malamai idan kuna so ku gane annabawa mutane ne Allah ya ce ku tambayi malamai to su waye wanda suke bayyana cewa annabawa mutane ne a ƙasar nan to ashe yin izala su ne malamai a ƙasar nan Dala ƙarya ne? Allah mun gode maka. ta yi wace a to a wannan ayar ba ta shafi annabi Muhammadu ba saboda Allah ya ce wa ma qarasal na qabalaka Annaba wanda suke kafin annabi gaba ɗayan su yayi da su mutane ne to amma annabin kuma ya zace shi mutum ne Allah rama ba ma aya ka san dan bid'a taurin ce ne نعم فمن كان يرى لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نعم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah madaukakin sarki yace kul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da annabi Allah yake magana suka ce idan aka ce kul wannan fi'ili ne amri shi kuma idza jaa fi'lul amri bi damirin mustatir taqdiru idan fi'ili amri yazo ga damiri wanda yake koyayyen damiri da kadirinsa shi ne anta kai da ake magana da kai ake waye Allah yake magana da shi to yace qul ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna ana basharun mithlukum abin sani kawai ni mutum ne misalin ku bambanci na da ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautawar ku abin bautawar ku guda ɗaya ne faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fatar ya hadu da Allah sa lafiya fali amal amalan salihan to wannan yayi aiki nagari wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kun gane karatu ko ba gane ba Allah ta gafarta mu mun rufe tafsirin kenan da Allah ya kauka rayuwa an fahimta ko Allah ba dauki sake sa guda a shigo mu garin ku mun shigo ranar hudu ga watan Ramadan kuma ranar ne aka bude wannan tafsiri a yau ranar 25 ga watan Ramadan haka ne wannan yake nuna mun yi wannan majalisi sau ɗaiɗai har guda sau asu 21 an fahimta yawa ya kamata ya zama sau 22 ne to akwai rana ɗaya da tafiya ta kama ne ba a yi ba sai zama sau ashirin da nawa sau ashirin da daya mata mun yi tafsiri tare da su mun buɗe shi a ranar laraba mun yi tafsiri tare da su wanda su a ƙarshen sati ba a yi a ranar asabar da lahadi wannan ya sa akwai ranaku guda shida da ba yi ba sannan kuma akwai ranar da tafiya ta kama ne akwai rana guda nawa rana guda bakwai kenan da ba yi ba a cikin waɗannan ranaku guda bakwai da ba a yi ba ya zama an yi tafsirin mata na ranaku guda goma sha hudu ranaku guda goma sha hudu idan ka haɗa da ranaku guda ashirin da ɗaya sun zama ranaku guda talatin da biyar waɗannan mun zauna tare da ku tsawon majalisi muna zaunawa muna karanta muku ayoyin Allah ƙur'ani muna fassara shi gwargwadon fahimtar mu na kwana talatin da biyar ko na majalisi guda talatin da biyar Allah bai wakin sarki ya karba baya sannan mun ziyarci wasu garuruwan da muka isar da da'awa muka kai wannan sakon sau hudu daga cikin nasa mun je Yusuf Yusufari ya kai kusan sau uku mun je Bakarti mun isar musu ruma da sakon Allah madaukakin sarki mun je guru duk da cewa can ba wa'azi muka yi amma mun yi ziyarar ganawa da yan uwa duka muna fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan garin mun yi ziyara gwargwadon yadda ta samu muna fata Allah ya sa albarka sannan ga kwamitin marayu da muka yi da ku wanda kun ba da gudunmuwa gwargwadon hali na san har yanzu akwai wa'anda za su ba da gudunmuwa kuma har yanzu akwai wa'anda suke shigowa list din marayun wanda suna shigowa har yanzu wannan yasa har yanzu mu haƙƙaƙe adadin marayun da zamu ce an gama tufatar da su kenan sai an gama daga baya za mu ji alƙaluma iya so kuma zamu sanar in Allah ya yi. Allah madaukin sarki ya sa albarka Allah madaukin sarki ya nauye wannan aiki da muke a cikin zai wannan majalisin da kuke gana yi duk lokacin da muka an tsaye da wannan standing ana karatu to ina tabbatar muku ba wai a garin gashi ko ake ganin karatu ba ba kuma jihar Yobe ba ina tabbatar muku ba a Najeriya kawai ake ganin karatu ba a America akwai wanda suke kallon karatu da a saudiya akwai wanda suke kallon karatun nan Allah kawai san wanda suke fa'idantuwa da wannan karatun don haka idan ka bada contribution a cikin harkar Allah kawai san inda abin ya tsaya an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya saka da alkai duk lokacin da muka wannan standing an tsaye da shi an ɗauki karatun akalla akan ɓatar data dubu ɗaya da ɗari biyar mb dubu ɗaya da ɗari biyar shi ne mai gigabyte ɗaya da rabi ko haka ne to duk lokacin da kuka ga tsaya kudin da wannan datin ya ci kawai a akalla daga shigowar mu zuwa yau na yi lissafi ya ci kudi na dubu ashirin da takwas da dari shida kudin data ne da ake yi ake abu na bayan allah ne suka taimaka a yi allah ya saka da alkhairi allah ya biya ku da aljanna dauki shi yasa shi harkar hidima wa addini karkare na matsayinka a cikin addini shi mai zaune yana tafsirin bai fi ramma ba da yake jawo aya shi alarma da yake tafsirin bai fi ɗan kwamitin da ya shirya tafsirin ba don in bai shirya ba ba zai yi ba shi ɗan kwamitin shirya tafsirin bai fi ɗan social media nan da kake gari ba domin shi yake yada tukan duk inda ba ka tsammani shi ɗin da yake yadawa bai fi wanda yake ba da kwandalar sa yace gashi a sai data ba domin inda ba a sai datan ba abu ba zai yi ba an gane wannan shi yasa kar wani ya rika yi wa wani kallon hadarin kaji kowa yana ba da gudunmuwarsa ne kai har wanda bai ba da ko kwandala ba ma in dai zai zo ya tsaya gurin to inda ba da shi baka gaya ba wanda za a tafi da za mu zo gurin da sai mu gaba mu ga kowa ba eh gurin kamar za mu zauna ne muna fara inna alhamdulillahi wa inna eh ba zai ku ce malamin ne ya tafi zariya ba ba haka bane saboda haka yan uwa Allah ya saka da alkai Allah ya karbi aikin muna fata wannan namijin kokari da muka yi Allah ya karbe shi a wajen sa ya zama kokari Allah ya saka mana a cikin mizanin Allah ya sa wannan ya zama dalili da za mu nuna wa Allah ranar alkiyama mu samu mu wuce aljanna Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mu muna tawassuli da wannan kuma muna fata iyayenmu Allah ya haramta wuta cin naman su Allah ya arzuta su da aljannar firdausi ba tare da hisabi ko azaba da mai wa'azin da alaramma da ɗan kwamiti da ɗan agaji da ɗan social media da wanda ya zo sauraron wa'azi gaba ɗayanmu kowa wani iyayen shi na dare wasu ba su da rai ya yi ni da wannan aiki Allah ya haramta wuta cin naman jikinsu Allah ya arzuta su da aljannar firdausi ba tare da hisabi ko azaba ba na gaya muku yanzu haka za a iya samun taimako ga ɗan agaji na gaina cikin da saboda kwamitin marayu an dinga taimakawa kenan daga nan harar sallah Allah wakil sarki ya sa mu dace ga shugaban kwamitin abin da tafsirin nan malam anwar kai da ka kalli irin shiga sun ya wahala ya sha wahala sosai saboda me saboda hidima wa alqur'ani to inda yau qur'ani hidima Allah ya mar hidima Allah madaukin sarki ya shiga rayuwarsa Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya yi mishi damuwoyinsa da ma dai sauran waɗanda suke bashi support ake ta harkoki gaba da Allah madaukin sarki ya karbi ayyuka Allah ya sa mu dace akwai bayani da ya kamata ya yi akwai bayani da ya kamata ya yi kafin bayanin da zai yi idan kafin ya yi bayanin akwai wani bawan Allah ne cewa yana da wani bayani da yake so ya idan mun tsaya wannan guri zan nemi shi ya danye bayaninsa sannan idan ya yi bayaninsa za mu mika shi ma ya yi bayaninsa na shugaban kwamiti idan ya yi bayani kuma za mu sa Allah rabba ya kawo mana rabbanoni ya mana addu'a daga kuma kuma sai mu kuma kuma don kuma kuma kuma ta kuma kuma saboda haka bawan Allah me su ka ne eh dokta babban magana shi dokta ne ba to bismillah dokta a yi duk da cewa dare ya yi amma dai an cewa yake ya zo bango goshi ya fi zafi Allah ya tada me magana ka wa alaikum assalam a da ba da lokaci dan banki ya tsara amana kaɗai saboda soyayya da kauna da yake bada a za ka karanta sai albanin malami da ilimi albanin malami مثل الأيام الذي المال كل مالي مثل الأيام الذي البال كل مالي مثل الأيام الذي بسم الله سيدك يا الله فبسم كثير بسم الله فإذا ما حي سومنا إن يبي شكنا جاهل إلي أيمان كل العالمين مثل علام إلي أيمان كل العالمين مثل علام إلي علام كل عالمي مثل علام إلمي لفتني كراشي إلمي كذا يزمو عالمي لفتني كراشي إلمي كذا يزمو عالمي كريسي المهيمن

المفسرين da aran ban sakan gare dan kyakkyawa a dan gare da aran ban sakan gare dan kyakkyawa a dan gare kada ya tsare ku da dan shari'a ga Allah a wannan guda Allah a wannan gode ma da Allah wani subhanahu wa ta'ala ya kai shi biya lafiya kamar yadda malam ya zo ya raya mana wannan anguwar tamu ko in ce ya raya mana wannan garin namu muna da kwana wani subhanahu wa ta'ala shi ma Allah ya raya shi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa Allah ya ɗebo shi ya zama barkatayya Allah ya kaka da alkhairi Allah ya jinka da alkhairi Allahumma la tuhaqibna bima yaquluna wa qul lana ma la ya'lamuna wa ja'al lana khayran mimma yazunnuna Naam kana fara wuri Dalilin eh, dalilin so uh, assalamu alaikum jama'a Kwakwai dai kuna yi wa Allah godiya da ikon ka da tsantara wanta wannan karatu ne guda na. babu shakka wannan abu ne wanda na farin ciki da kuma jin daɗi sannan wanda shi muna yin wannan godiya da shi wannan gari namu na dakta kuma ya amsa gayyata da ya sai karantar da mu wato al'amura na addini babu shakka muna godiya wa malam Allah ta albarka a rayuwarsa Allah ya kaje shi ne sirrin hau da kuma kuma na rayuwa Allah ya kaje shi da rayuwa kuma Allah ya kaje wanda suke ba mu haɗin kai wajen ayyuka da zai shafi taimako na kuɗi da tsayawa da tsayawa da kawowa da jajircewa domin ganin wannan tafsiri ya gudana babu shakka muna musu godiya Allah ya kafa musu da alkhairi mata da suka yi suka saurari karatu su ma muna musu godiya Allah ya sa albarka a karatun da aka yi duk abin da wani ya jawo hankalin mu wajen hannuwa ina fata za mu hannu abin da kuma jawo hankalin mu wajen aiki suna fata Allah ya wani dukkan ci gaba da aikin da malam ya hankalin mu dan da wannan shine wa'azi mu amma wannan wa'azi kamar da gobe shi ya gudana ne karkashin makarantar mata da ake gudanarwa mai suna a wakar fake dama karatun ba wai ba a yi bane ana yin karatun nan kuma shekara goma sha wani abu kuma insha Allah ga shi wani malam ne gabatar da shi malam kowa ya san shi ya taɓa zuwa nan gari da ya tafi na ba ba gari ne ne wanda yake kingi ne mai zuwa mu ya tsira da mutane suke fahimtar da a saboda haka muna godiya ka ke da lafiya ka ne kaɗai? su biyu ba Kamun mu kai ka ba malamin da zai ci gaba da bayani akwai tambaya guda biyu wannan ba ma tambaya ba wato yan agaji ne mata suka ce muna miƙa godiya ga sauran mata matan da suka ba da haɗin kai wajen tafsiri na bana sannan kuma sun ce suna neman yafiya ga dukkan wadda ta gaba a mata daidai ba daga ƙarshe malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kai a kai ka gida lafiya wannan mai tambayar da kuma tana tambaya ne da gane da zazzafi da kai da ke tambaya cewa mutumin da ba shi da shi to ya zai yi tambaya ta biyu ta kamar yaron da aka haife shi kwana biyu wato kwana biyu sallah shi ma za a iya cire masa masu da kai Eh, yanzu na yake gaya bayan ya yi bayani akwai imam na wannan masallaci da za mu so shi ma ya zo ɗan tofa albarkacin bakinsa ya bada magana mai albarka irin ta riba bai eh, sannan kuma sai mu sa ma ya mana haɗuwa. waɗannan tambayoyi saboda ba su da yawa na ce a karanta za mu amsa yan agaji mun gode da hanya da kokari da kuka bada ba ma yan agaji mata sa usulla ba ah. a har yan agaji maza a madadin ku gaba daya ina aron bakin ku isha muku zuma ah. muna godiya da dukkan al'umma da haɗin kai da suka bayar ba a ce an yi faɗa da wani ɗan agaji ba duk doka da suke bayarwa da tsare-tsare da suke kuma ana haƙuri a bada haɗin kai kuma a bi gode sosai kuma duk wanda 'yan agaji suka mai ba daidai ba suna roƙo a yakin da da ya musu ba daidai ba ya fi ba wani abu Allah ya yafe mana gaba daya mai tambaya dangane da zakar da kai kuma ba ta da hali to ya za ta yi yadda za ta yi shine ta yi hakuri sannan yaro karami da aka haife shi kwanan shi biyu kafin sallah to shi ma sai an fitar mashi in dai akwai dama sai an fidda mishi eh, wallahu alam abu na gaba shine ina shi limamin masallaci eh to Allah ya gafarta mana akwai bukatar mu ji maganganu da yawancin kuɗi da nani mawai Allah ya sa albarka a ciki na fale ta faddar الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ومن خاتم المقابلين كل اخبار الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته sannan na farko ina da ba a wani wuri ina ba wa mana a wuri sakamakon ya ba amma na da sun sun malam kan zuwa ana wani da ya ta ba da yawa ɗaya daga cikin sun sun ba da uzuri na na samu canjin wurin aiki wa sannan ba da samu na wani rikici wanda wata amari ba amarin da ta ta yaƙi ba ta na kan kaɗan daga cikin kafin ne ke so ainihin in jawo hankali na kwanan nan wato na yi muke sallah su ba na ainihin musu a wurin nan wanda mutane da yawa hankalin su ya ɗan dawo jikin ba kamar ina kun mutane suna addu'o'i wani cin na yi rufi tsara na rufi kara ba a kai da ba to sai nake cewa wasannin ana ainihin barin abin mutum da bako, akwai wasu matakai wanda an dole sai an yi kasan su sannan addu'a ta take karbuwa akwai wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bawa wato ne duk wani mataki na da ya kamata a a amsa masa addu'arsa ya kowanne mataki amma ba amsa masa addu'arsa ba daga cikin kuma lafiyar kalmomin da annabawa sun tashi suke roƙon ubangiji to wannan kalmar shi ba da wannan kalmar da aka yi amfani a aha wato matsalar da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wani mutum abincin sa haramun ne abincin sa haramun ne wato kuma iya yi da haramun namun cikin sa kuma da da haramun da sallallahu alaihi wasallam yake na fa anna ba lahu sai ya da za a amsa ta wannan addu'a kuma ba zai amsa ba to saboda haka mu kiyaye ta yaya zan yi addu'a wato lokacin da za ka rubi Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na abincin halal ne abin shan halal ne kana ciyar da iyalanka abinci na halal fitira su ta halal wato nan ka ɗaga hannunka sama kai wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yabo da jinjina da waɗansu sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa mafiya kamala sun ka maka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati daga nan ka zo ka samu musulmi ɗan uwanka wato na kaji su abuwa domin Allah ya ke ga su ba su sai Allah wani ziyara da bukatar ka da bukatar su gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya biya wato nan babban wani abu zai iya tunawa akwai wani babban kalifa a cikin musulunci wato na ana kansa Umar bin Abdul Aziz wato nan wata rana shi wato yin da yake da tsoron Allah na tafi tana masa wani kirayi ce cewa a duniya a nan gaba ita ba ta taɓa tsammanin za a iya samu wani mace mai tsoron Allah irin umar bin Abu ba duk wani mai ilimi a nan ya san wa umar bin Abu wato ne shi ya kasance ya samu wani mutum na musamman yana tafiyar shi shi abin da ya kasar da shi kawai mutuwa in ya sa kaya mai kyau to ranka iya kusa ne ba mutuwa ta rage ana tunatar da shi idan aka kawo masa abinci bai ci to ka sani ba ba wai ka ci abincin nan ka je ka zama ba mutuwa tana nan kusa da kai shi aikin da yake masa kenan sai duk sallar irin wannan wacce za ka zo su ya ba ba ina so a mutum yankin sallar shi kuma shi da afi a masa kalifa na musulunci babu ake a masa sai yake cewa yi ya je wajen ministan kuɗi na wannan lokacin da yake masa a bani wani abu ya ta tana buƙatar sakamakon wani abu na sallah da shi idan lokacin da za a biya sallah yana ya zo a cikin cin wannan sallah sai wannan ma'aikatan ya ɗin ke sallah da yake ne da yau za ka ga wannan lokacin ne yake zuwa da sallah ina fata an gane to yana da kyau muna ɗaukar darasi a irin waɗannan abubuwan rayuwar wasannan haka take amma da yawa daga cikin mu muna gaggawa kan rayuwar ta duniya mara na cewa wani ayar guda biyu wato na suna nan makwabtan juna su su da Isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa mun kana من كان الله عاجلة له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا

da shi har yanzu na jiwa lokaci watannin da zai ba mu nan fasa zai gaba sai mu koma cikin sabi watannin amurin da yake ba bal tukfirun alhayat ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa yau da cikin mutane suna titi ba rayuwa ce ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akhiratu khairu wa abqa rayuwar watannin al-akhirah ita ce ta alkhairi kuma ita ta wanzuwa abin da na faɗa ne Allah wanda ya kuwa shi lada abin da yake cikin ta kusuri ko karancin ilimi ko sharrin shaitan Allah ya yi ya yi kuma ya yi mu Allah ubangiji ya ta da fuska wa gaba daya a cikin aljanna firdausi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muna godiya da wannan takaitacciyar nasiha kuma mai mun fa'idoji mun samu wato bayanai irin na limamai Allah ya sa albarka Allah ya sa a wani lafiya kuma kamar yadda kuke cewa kana ba da hakuri ba ka samu zuwa ba ba ka ba da wani kora ba ka abin nan ba turo sako ba saboda ka samu canjin wurin aiki Eh, mun riga mun ga sakokin da muka samu majalisin da muka ci gaba da karatuka a Allah ya saka da kai eh, sadai da kuka kalli hannuna akwai wasu jajayen kuɗi na Najeriya guda biyu wata baiwar Allah ta ba da wani naira ɗari biyar ta ce tana da bukatu a wajen Allah tana nema a wata addu'a saboda haka Allah ramar da ta sa a kuma a wata addu'a wannan kuma naira ɗari biyar ta baya ta ce a sa kwamitin marayu a ci gaba da dinka musu riguna ana ba su dukkanin su muna musu addu'a Allah ya ba su miliyan ɗari biyar biyar dan tabe da lafiya Allah ya ba shi lafiya na alarma kai mana addu'a da kai ta kaitacciyar addu'a saboda kurewar lokaci duk wanda yake da bukata Allah ya biya mishi bukatun sa da alheri duk wanda yake da damuwoyi Allah ya yi mishi sa Allah ya sa gobe da duniya lafiya wani ya ba da naira ɗari biyar shi ma ya ce ita shi ma Allah raba yake so a ba Allah bai roƙi sarki ya shi miliyan ɗari biyar ga shi Allah raba ta aljihu na ci gaba da ɗebo mana rabana اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك